الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانكسنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهذاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهذاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاصيا ولا عاصية إلا أسمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلحته wala aiban illa satarta wala asiran illa satarta wala hajata minha wa ijid dunya wal akhirah laka fiha rida wa lana a salahud illa antana ala qada'iha bisrin minka wa afiya birahmatika ya arhamar rahimin اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim. Wa ana bi Huraira radiyallahu anhu. Anna anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal: Ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Wato wurare waɗanda Allah ya hiso cikin ƙasa sune masallatayen ƙasar. Sun hisoyuwa a wurin Allah don can aka bauta mai. Wa وأبغض bilali ila biladi ila Allah أسواقها wurare waɗanda Allah ya kyama da su cikin ƙasa su ne kasuwanni can da ake rantsuwar ƙarya ana yin riba ana yin yaudara ana cin amana wajen sana'o'i to wannan wuri can Allah ya ƙiyayya da shi amma inda Allah ya hiso suna masallatai saboda haka shi mutunan kirki yana kulawa da masallaci ko yaushe domin Allah ya hisa masallaci rawahu muslim wa an jubair bin mut'im radiyallahu anhu anna rajulan qala jubair ya ce lalle wani mutum ya ce ya rasulullah ayyul habba ahabba ilayka cikin garuruwa wane wuri ya hiso zuwa gare ka wa ayyul buldani abgadu ila eh, wato ya rasu ayyul buldani ahabbu ila Allah cikin garuruwa wani wuri Allah ya hisu. wa ayyul buldani abgadu ila Allah cikin garuruwa wani wuri Allah ya hikiyaya da shi kala sai annabi ya ce la wannan tambaya ta yi ƙarhi na ban santa ba ban sani ba hatta as'ala jibril alaihi salam jirani har sai na yi tambaya ga jibrilu malami nai wanda ka kawo mai sako daga Allah bari sai na tambaye malam a wani gari wani wuri na Allah ya so wani wuri Allah ya so fa tahu jibrilu fa tahu sai jibrilu ya zo mai ya tambaye shi fa akhbarahu jibrilu sai jibrilu ya ba annabi labari annal biqa anna anna ahsanal biqai anna hasanal ila Allah da wurare waɗanda an mahi kyawo zuwa ga Allah su ne masallatai wa abgadul biladi ila Allah al aswaq wurare da Allah ya ya da su wato su ne kasuwanni idan kuka dibi wannan hadisi da kyau za ku ga an tambayi annabi ya ce ban sani ba bari sai na yi tambaya wato a tambaye ka ka ce baka sani ba ba illa bane ba na kasu bane saboda haka malami idan aka tambayi abin da bai sani ba ba ya ji akwai na kasa gare idan ya ce ban sani ba amma matsala inda take ga jahili jahili kam gani yaka in an ka tambayi bai ba da ansa ba yayi kunya don haka duk an ka tambaye shi sai ya ba da ansa nan ko kaka take ko sai dai ya gamu da Allah babu kyau amma sai ya bashe ta don yana ganin idan yace ban sani ba ya walakanta amma malami ya san cewa ban sani ba ba illa ba ne a yi maka tambaya baka sani baka ce ban sani ba ba illa ba ne shi yasa annabi ya ce la'adari ban sani ba rawahu ahmad wal bazzaru wal lafz wa abu ya ala wal hakim wa kala kuma hakim yace sahih wal isnad isnad hadithan sahihi na wato hadisin ya inganta وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم للي وانا متون يا تنبيا النبي أي البقاء خيرون cikin wurare hilaye wani hili ya yi alheri bisa ƙasa wa ayyul biqa'i sharrun cikin wurare wani hili ya yi zama sharri ga Allah cikin ƙasa qala la adari annabi ya ce ban sani ba kun ga cikin wancan hadisi na jubair bin mutaim ya bayyana annabi ya ce bai sani ba cikin wannan hadisi na abdullahi bin umar kuma kalala la dari annabi ya ce ban sani ba hatta sa'ala jibril alaihi salam sai na tambayi jibril alaihi salam sa'ala jibrila sai ya tambayi jibrilu faƙala sai jibril ya ce la'adari ko ni ban sani ba aka tambaya annabi ya ce ban sani ba bari in tambi malam malam ya tawo annabi ya ya ce ni ma ban sani ba hatta a as'ala mika'ila bari in tayi in tambaye mika'ilu sai ya tayi ya tambaye mika'ilu sannan gashi nan ya dawo yanzu wajen manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waja'ahu ya zo mai faƙala sai ya ba annabi ansa yanzu ya yi tambaya khairul biqai al masajid yayyen wuri daga cikin wurare shine masallatai wa sharrul biqai al aswaq sharrin wurare su ne kasuwanni kun ga cikin wani hadisi ya ce makasuwa ma'arakata shaidani fagen yakin shaidan nan na shaidan ya kaka da mutane sosai nan na ya ka halhallaka mutane wato wajen kasuwanci wajen bidar dukiya kusan ita dukiya da inda aka nemanta to tsararri wanda Allah ya tsari rawahu dawrani fil kabir wa ibn habban fi sahih wa ruwaya ana anas bin malik kuma an ruwaito daga anas bin malik radiyallahu anhu qala ƙala الله sallallahu alaihi عليه da لجبريل manzo Allah ya tambayi yace ma jibril wato yana mai tambaya ayyul biqa'i khairun cikin wurare wani wuri yi alheri ƙala la adri jibril yace ban sani ba ƙala annabi yace fas'al an zalika rabbaka to kai ka tambayo mana ubangijinka game da wannan azza wa jalla fas'al an zalika rabbaka ka tafi ka tambayo mana ubangijinka wani wuri ya zama alheri wani wuri ya zama shiri kala fa baka jibrilu alaihi salam sai jibrilu ya yi kuka ya yi hawaye saboda ya ji nauyi babba an tambaye shi abin da bai sani ba kuma ba a bashi nan ba an ce sai ya bi da sani saboda haka fa baka jibrilu jibrilu ya yi kuka alaihi salam wa kala sai ya ce ya muhammad walana an nas'aluhu yanzu mu mun isa mu tambaye Allah mu mun isa mu taimake ma Allah tambaya muka ai ba mu isa ba na bai ma ya shawo, shi Allah shi na ka ba mu labari da abin da ya ga dama amma mu ba mu isa mu tambaye shi ba shi dai ka ba mu labari da abin da ya ga dama Fa’araja araja ila samai sai jibril ya hau zuwa sama sun ma'ata sannan gashi ne ya dawo ya zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya faɗa mai ansa tambayar wa qala khairul baqa'i buyutullahi fil ard hiyayyen wurare ɗakuna Allah cikin ƙasa masallatai su ne hiyayyen wurare kala sai ya ce to fa ayyul baqa'i sharrun to cikin wurare fa wani wuri ya zama shiri yanzu mun gane wanda ya zama alheri masallatai to wani wuri ya zama shiri har yanzu jibrilu ya ce ban sani ba fa'araja ila samai sai ya hau zuwa sama don ya samu ilimi gashi nan ya dawo sun ma'atahu sannan ya zo ma annabi faƙala sharrul biƙa'i al'asawaku sharrin wurare wato kasuwanni sharrul biƙa'i al'asawaku sharrin wurare wato kasuwanni rawahu ɗabrani fil ausat wato duka wuraren da an kace neman kuɗi ake yi da kasuwa da gona da ofis waɗanga wurare ana hana cikinsu to don haka kasuwa ta zama sharrin wuri don ca an ka yaudara ca an kahi yaudara yadda ake cutar ba ƙauye in ya zo yadda aka cutar jahili in ya zo yadda aka rantsuwa da Allah bisa ƙarya yadda aka cuɗanya sabo da tsoho yadda aka cuɗanya mai kyau da mara kyau yadda aka cuɗanya mai ƙaramin kyau da mai babban kyau a sai suwa da kuɗin mai babban kyau da abin da ya kama da irin wannan dare ba saboda haka shi sa kasuwa ta zama shirin wurare Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wannan babi kun ga nan ya kare rawahu tsaurani fil awsat nan wannan babi na darajar masallatai nan ya kare to sai a targibu fi luzumil masajid wal julus fiha sai kwadaitawa game da lazumtar masallatai da kuma zama cikin ta idan wato baka da aiki na waje to shige gidanka ya sa aka baituka gidanka ishe ka wabke teka Ka yi kuka ga kurakuranka kamar wadda hadisi ya ambata idan kana da ayyuka waje to elzimul masajida ka da zance masallatai su zama wurin zamanka ba a hirarraki na duniya zalla cikin masallaci ba a yi mun karanta hadisi da ku cikin wannan littafi wasu mutane za su zo nan gaba suna zannawa masallaci hilakan hilakan jama'a jama'a hadisu ha adduniya hirasu duniya hadisi ya ce to kakka yi zaune wajensu Allah bai da bukata da su kakka yi zaune wurinsu wanda zai zo kasuwar lahira shi kama hira to kakka zanna wuri nai wa laysa lillahi bihim haja Allah bai da bukata da su to kun ga hadisin ciyayi wani lokaci zai zo wato ƙarshen zamani kenan kun ga yanzu ku diba cikin masallaci sai a zanna a yi ta bacin uban mutane musamman 'yan siyasa a yi bacin uban ubansu kuma cikin masallaci a shirya musu ƙazari a ce yana laifi kaza kuma an tabbatar da bai yi kuɗi an bai ba su ba bari a yi mai wannan ƙazai don a bata mai rai duk a zanna cikin masallaci ana yi to shi yasa hadisin ya ce ƙarshen zamani nan gaba za a samu irin wannan don lokaci ne babu waɗannan ɗabi'u babu su amma yanzu dukkan kun gane su yadda aka taruwa masallatai a ta hirar da aka yi ta hira ba a hira masallaci wanda ka san hira ya ta da masallaci ya koma wani wuri inda dai ba masallaci na ba ya hira sai amma ba a hira cikin masallaci sai ta addini shi masallaci an gina shi kawai don ibada ba don harkar duniya an ka gina shi ba saboda haka in an zo ciki ne so aka yi aljamci shi da ibada ibadodin Allah suna da yawa duk wanda ba a hana ba wannan lokaci da ka shigo masallaci to kana iya kai ta yadda wa nabi an anabi huraira radiyallahu anhu kala abu huraira radiyallahu anhu ya ce samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sab'atu mutane bakwai ya zillahum Allah Allah zai masu inuwa fi zillihi cikin inuwa ce wato inuwa al'arshi ne don Allah ba jiki na wanda ka inuwa ba Allah ba jiki na wanda ka inuwa ba saboda haka cikin inuwa al'arshi ne shi da jiki Yau la billa illa zilluhu ranar da babu inuwa sai inuwa al'arshi Allah don babu gina babu icci don haka babu wani ruhi babu abin da zai wa mutane inuwa in ba al'arshi Allah ba kuma ita wannan inuwa ta gata ce ba kowa ka samu ya shige ta ba inuwa al'arshi sai waɗanda mutane da ire-irensu da yawa inda hadisai suka ambaci siya za su shiga inuwa al'arshi Allah al'imamu al'adilu imamu mai adalci ga al'umma ce wato mai kwatantawa da abubuwa gwargwadon wanda ya kamata imamu al'adilu wato limamin sallah imamu ne shugaban al'umma imamu ne kuma kowaɗanne al'umma suna da shugaba to shugabansu imamu ne to wanda duk an mai adalci cikinsu to shi ne mutum na farko da zai shiga ino al'arshen Allah ranar ƙiyama don adalci wa ya gari to wanda ya yi shi shi ko Allah zai saka mai da alherin da ya kowane yau ɗiya waɗanga yan kana da su a adalci za ka yi za ka ga matsala da yawa cikinsu wani zai ce ba ka so ne shi ya kamata kawa kaza ai ga kaza ga kaza kana da mata idan ka yi adalci za yi zama sanadiyar kai ta faɗa da wata tana gani ita ka yi ma kaza wacce ba ta yin kaza don me za ka daidaita su idan kana da abokan zama hakan idan kana da abokan aiki hakan idan kana da abokan tayya hakan haka dai adalci waya gare shi don haka kowa ya yi adalci to zai shiga inuwa al'arshen Allah ranar da babu inuwa sai inuwa Allah ka sa mu cikinsu na biyu wa shabu da matashi na shafi ibadatin layi azza wa jalla wanda ya faru cikin ibada Allah shi wannan matashi tun da Allah ya da shi addini ɗaya a gaba ne babu wata duniya babu wani kafirci addini ɗaya a gabansa na qalbahu lan abin lam tashabba sha'ibatar kuburi don zuciya ta ba ta yi kama da wato cuɗaɗe ne ya kafirci ba shi tun da tashi ne yana yaro Allah ya sa mai son ibada to wannan shine mutum na biyu da za su shiga inuwa al'arshin Allah wa rajulan da mutum na uku kalbuhu mu'allaqun bil masajid zuciya ta an rataya ta ga masallatai ko ina yake kiran sallah yaka saurare da ya ji kiran sallah zai isa masallaci ya bada farilla Allah shi tuntuna haka na Allah ya yi shi yana yawaita hita da sai zuwa masallaci yana yawaita hita da marice zuwa masallaci to wannan shi ne na uku cikin masu shiga ino al’arshe Allah ranar kiyama wa ta tahabba layi da mutane biyu da sun kai soyayya saboda Allah kawai sun haɗu soyayya Allah ta haɗa su wuri guda ishtama ala zalika akan wannan sun ka haɗu Wata farraka alayhi akan wannan sun ka sun haɗu a kai ne sun ka haɗu a ne sun ka rabu ko da kowannen su yan mutu soyayya suna nan tsakanin son juna mutuwa ta raba su suna son juna to wannan mutumi shine mutum na hudu masu shiga inuwa al'arshen Allah duk waɗanga ayyuka za ku ga ayyuka ne in ba wanda Allah ya sauƙaƙe ma ba zai gansu suna da waya yau soyayya ta zama don naira a kayanta yau ko malami kake kan gina ga almajirai sai sun halaka ka kuma saurara suka jiya in Allah ya taimake ka ka taimaki wani daga cikinsu baka taimaki wani ba saurara ka jiya duk zaman mu da wani bai gane rabona duk zaman mu da wani jiwa ne su akawa mu ba a son mu gaba ɗaya ya ɗaya da soyayya tsakaninka da shi don baka bashi abin duniya ba saboda ba dan Allah ya kasan ka ba don abin nan gashi ko bai samu ba wani sai ka shekara guda kar baka gane ba sai ka gane ka cewa ne a shekara ne ce eh, ina nan amma ba haɗuwa eh ban samu tawawa ba eh wai baka bashi wani abu ba duk kowa da ka koya mai addini ko uba ne ya kawo shi wurinka ka aza mai alifun ba'u, ya girma ya sauki kasa shi sakandare ka biya mai kuɗin makaranta ya gama kasa shi sanawiya yadda ya ka biya mai kuɗin makaranta yadda ya dawo saurara shi ɗaya ka jiya wata rana sai ka jiya ce ba ka ƙauna ta saboda shi ba don Allah ya ka son kauda abin nan da ka kai mai kuma da ka bari bai son ka to wannan shi na babban hitinar da fa gani duniyar nan da haka in kun ga ana ɓacin manyan mutane ku ba shiga ga 'yan siyasa nan ku dibe su da kyau ku gani za ka ga wani ma malami na ka ji yana ta ɓacin uban wani ɗan siyasa ne na ƙazahi da ƙarya kwana biyu sai ka ga babu wanda ya kaso sai kamata saboda dama ba ɓacin da ya saye ne abba ya ba yanzu malami ya biya ya sayi ya biya sai ka ji malamin ya dawo kirari da ya kai kirari da ya kai mu ko da abin nan gwamnati ba ta yi mana komi ba tabban mana wane da wane ta biya mu e wannan da haka baci wai yanzu ko shi dai an gaban masa da shi da wani da wani an biya su saboda dama bacin ba laihi yayi wanda aka baci ne alherin da ya kai abai kawo gare shi ba yanzu ko ya kawo to soyayya haka nan na take ko jin kun kai ana bacin dan siyasa ko ba sa bakin ku wannan mai baci ne in yanzu ya dan siyasa ne sai shi ya biya gobe yaban da zai mai ba ko iya mai iri ne yaban da zai mai gobe ba ko iya mai iri saboda haka in kun ka je ana irin wannan bace bace ko ba sa bakin ku ku kyale shi wanda ya kabace in yana da rabo garai sai ne shi kai tunda da zai bai da tsada kuma shi ɗan siyasa na iya sai ne Allah ya gafarta mana mutum na biyar wa rajulun da ato imra'atu da mutumin da wata mace ta kira shi zuwa ga zina zatu mansabin wadda adda tsayi babba wa jamalin kuma tana da kyau na jiki faƙala sai ce mata inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah lalle tana da kyau kuma yana son ta tana so ne amma tsoron Allah ya hana mai auku gare ta don ita ta bada kanta gare daga shi sai ita amma tsoron Allah ya hana mai yarda da abin da ta kaso Tuwon ga mutumi ɗan aljanna ne zai shiga cikin inuwa al'arshen Allah ranar da babu inuwa sai inuwa ta wa rajulun da mutumin da ta saddaka bi sadaqati yayi sadaka da wani abu fa akafaha ya boye sadaka boyewa sosai wanda ta kai ga annabi yayi wanga misali hatta la ta'lama shimaluhu ma wani yaminuhu har hannu ne na hauni bata sa abin da hannu ne na baya ta tabbasu a sadaka balle kai da a ce ka sani sirri kenan to mutumin ga wannan ya nuna dan Allah ya kai shi yasa bai ma son kowa ya sani har da gabobi ne bai son wata sani wannan ya nuna dan Allah yake to zai shiga cikin inuwa al'arshin Allah ranar da babu inuwa sai inuwa al'arshin Allah amma ku lura da wani abu akwai mutanen da in ka ɗauki alheri kakkere daga kai sai shi kai mai alheri kace kakka gaya ma kowa na kire ka daban don ba ni son mutane su sani shi yasa ban yi ma cikin mutane ba nake ka daban ka te ka yi harkokinka baki ne ya kama ciwo bai ya, sai ya gama don Allah wani ku ce ku min godiya inda alhaji ya mai alheri kaza to iri ne in kana so ka kama gala da kakka shi. don babu da ra'ayi sadaka ta sadaka ka ta zanta sirri gare shi don ba mutumin sirri ba ne, ba na alheri ba ne. shi yasa akwai wani alhaji jega da nake yaba mai kuma ina masa addu'a ta alheri yayi alƙawari duk abin da ya kai firance yake abinai idan ya kire ka kai dai zai baka kyauta kuma bai bada ya mai yawa ya bai to da ya ba talaka kyauta ya tai ya faɗa mutane wani ya taho ya ce alhaji wani ya ce ka mai godiya gare ka ka mai alheri zai ce eh haka nan ɗaya ce ma ya ce yi ce to ai ku biyu adda bai baka naka ba sai ka suke ka ce baka rabi an nashi rabi an naka gobe ya baka ka sai ka faɗa wani shi yasa wannan alhaji ne masa addu'a ta alheri duk ya baka abu ka sai ka faɗa ma wani wani ya to ya faɗa mai ya jiya yana ce ma wannan hitehe an fana shi ku biyu adda in abin sakaman mutum ciwon baki ya sai mutane ba su da abin ga wasu bakinsu ciwo ya kai kai an baka abin ga eh an ka baka cikin jama'a cikin jama'a an ka baka ba san aka asiranta ba to amma an kire ka daga kai sai mutum ya ɗauki abin ya baka ka tuwa kanka asiri ka tuwa mai asiri eh sadaka guda in an kai tasirance ta yi sadaka guda saba'in da an kai bayani. to dan me ka bata mai lada ba jin daɗi na ba kai dai ɗabi'a ce sabona eh sabona kowa da abin da ya saba wani bai san ɗabi'un ƙwarai ba wanda duk yake ne ka kai ɗaya ya baka mutuncin ka ya sani ya san mutuncin ka bai san zuban ma da mutunci to ya kamata kai ko ka san hakan mutum na bakwai wa rajulan zakara Allah khaliyan da mutumin da yana shi dai ya tuna da Allah shi ni wani dori ga matsayina kaza nake kaza nake ba ni da kaza ban da kaza Wala kanci nake ban samu kaza ban samu kaza ba Allah da iko ne yau mai shi ne kaza ya girmama ni yayi min kaza wai a ce yau ni na kalaihi kaza bayan Allah ya min wannan sai hawaye su malalumai to idan nan ba su ganin wuta abada zai shiga cikin waɗanda Allah zai sa cikin inuwa al'arshi ne duk waɗanda da za a sa inuwa al'arshi ba a yi musu hisabi lokacin da ake hisabi suna can suna hirarsa suna lalewa dukkan lowar da aka yi wajen hisabi ba su jin ta duk tiƙar da aka wa mutane da ɗaurin da aka yi musu wajen hisabi ba su ji ba su ganin kogwara to Allah da albarkar sunayenka ka sa mu cikin mutanen ga bakwai da albarkar sunayenka wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma wa nabi sa'id na khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjida idan kun ga mutum ya'tadu al-masjida ya saba da masallaci ay wajibu alal hudur ilaiha Ai yana lazimta ga halarta masallaci ko yaushe ko yaushe yana halartar masallaci fashadu lahu bil imani ku shaida cewa mutumin yana da imani fashadu lahu bil imani ku shaida cewa yana da imani bai husna aqida ku shaida cewa aqida ta mai kyau ce wa husna amali ku shaida cewa aiki ne mai kyau duk wanda kun ka ganshi yana lazimtar masallaci ko kaga yana wani abu wanda ba daidai ba jahilci na da kuma a sharrin shiɗan wani lokaci, amma dai kowa ka nemi ta masallacin muminina. Ka lallahu anzawa jala; inna ma ya'amurru ma saa jidallahi. amana biyar da ta wani Dama in je Alƙur'ani, wa'inda ka raya masallatayya Allah, wa'inda suka yi imani da Allah da ranar lahira. Amma wa'inda ba su da imani da Allah da ranar lahira. ko kaga suna zuwa masallaci ba koyo shi ba za ka iske su da wata 'yan majalisa inda suka sallah ko bakin shagunansu ko bakin gidajensu ba su zuwa masallaci ya koyo shi amma mai imani koyo shi in ka gabe ce masallaci wala ya abaida ko ya yi anguwa amma muddin dai yana nan to zai halarci masallaci to wanda ka gani haka koyo shi to kashe da wanzan Allah ce kashe da cewa mumini na don dama waɗanda ka raya masallatai masallatai Allah waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira shi masallaci wa ana raya shi da sallah da karatun alkur'ani da yawan zikirori da addu'a da so aka raya masallatai to babu mai raya masallaci da wannan sai masu imani da Allah duk wanda ba su da imani da Allah sai wurin zaman su ka gani sun tabbatar da ba masallaci na ba to kai wurin ka gani za ka iske su a wannan wuri nan suka sallasu kun ga inda kowa ya yi wada sun kai da masallaci ya mutu da wada sun kai kowa ya haka nan da masallaci ya mutu shi na ɗan masaudi ya ce da kowa ya haka da kun yi haka nan wada wannan ya yi wallahi da kun halaka ku duka inda kun yi wa da ya ce wallahi duk da kun halaka kowanku ya koma yan majalisa ce wurin zaman ku nan kuka zama kuna sallah ya ce wallahi duk da kun halaka rawahu tirmidhi wallafa da hu wa qala hadithun hasan tirmidhi yace hadisi na mai kyau ku bar sallah wasu wurare babu lalura ku lizance masallatai an gina masallaci don ɗaya a yi sallah cike an ka gina shi wurin zaman ku an tanadi wannan wuri don ɗaya a yi hinan nan da kuka yi ba don sallah ba wurin kasuwancin ku an tanada shi don ɗaya a yi kasuwanci Sheza za ka ga wani wuri suna sallah wata rana ko da kaka tawa ka iske ya zama shaguna idan eh, ma ba masallaci na ba idan eh, ma ba masallaci na ba amma masallaci ka taɓa zuwa ka iske masallaci ya zama shaguna sai dai ka iske an canza mai gina inda ƙarami na amai sai babba inda na lakana a amai sai na zamani Allah ya gafarta mana wa alaikum assalam eh masu sallacin kasuwanni eh idan wannan laihi na su taimasallaci tun da aiko wace kasuwa akwai masallaci to su tai masallaci akwai wani wata jiha ƙasar gada an kai wani fada tsakanin musulmi da kahirai kuma fada yi tsanani wanda yake ba ka iya sanin hakikanin wanda ya rasa rai ne da wannan fadar to ai saboda sallah bisa hanya na sun taho bisa hanya sun tare hanya sun saliman gehen hanya har bisa hanya an shehida su te masallaci sun kaji ba arniya ta biyo tsirara bisa hanya kuma ta dora eh, shiga tsakanin su tana wuce sai wani ya buge ta sai ta rama daga nan sai sun ka buge ta sai tana sassa su to wa saboda kai rashin zuwa masallaci fa illa ne babba kuma in wada wa'annan ka salla bakin gidansu da bakin shagunansu in kowa ya ci gaba da yin haka da masallaci ya mutu kuma yanzu muka karanta wancan babi ya ce hiyayyen hilaye hiyayyen ɗakuna da gidaje cikin ƙasa masallatai to an kashe su an dawo an mai da mugun wuri wanda Allah ya kyama da shi wajen kasuwanci an mai shi a masallaci wurin da Allah ka so an baro shi an dawo inda Allah bai so na aka sallah kuma duk matsalolin ga da gani suna da malamansu wayanda ba su iya zuwa masallaci shi dai a zanna ko ina dai an kai sallah a bashi liman shi dai a bashi liman matsayaci ya danna mutane daga hanyar addinin so da a bashi liman wannan hadisi ya hasanun garibin wamna maja ibnu maja kuma ya ruwaito shi wamna khuzaima wamna habban fi sahihayhima wal hakim kuma hakim ya ruwaito shi kullum min dariqi darraji bin abisam darraji abisam dukan sun rawaito shi daga ruwayar darraji abisam an abil haisam an abi sa'idin wa qala hakim sahihul isnad hakim yace kuma isnadi ne sahihi na hakim yace wani hadisi hadisi ne sahihi ana wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira radiyallahu anhu ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mata waɗana rajulun almasajid da babu mutumin da ya lizimci masallatai da sallah ko yaushe yana zuwa masallaci sallah wadikir ko yaushe yana zuwa masallaci in yayi sallah ya zanna yayi ta zikiri ne gurgudun wanda yake iyawa illa Allah lahu ta'ala ilaihi wace duk inda ya hito ko ina ya hito sai Allah ya mai murmushi mu kun san murmushi dariyan nan da ba a kyalkata ba kama ya tabashwashu ahlu ga'ibi bi ga'ibi kamar wanda mutanen da dan uwansu ya tsaye anguwa ya dade bai dawo ba radda ya dawo suna ta murmushi suna ta munna ya dawo haka Allah ka murmushi ga bawa ne wanda ka lizimta masallaci ko yaushe kamar wanda mutanen bako suka murmushi in sun ka gane idza idza qadima alaihi in ya dawo wurin su da anguwa sun ka gane su ji daɗi ana ta murmushi ana ta farin ciki to haka Allah ka murmushi ga mutumin da kalizunta masallaci da sallah da zake yi rawahu ibn abin shayba wa ibn maja wa ibn huzaima wa ibn habbana fi sayyihima wal hakim wa qala sahihun ala shaykh as-sahihain hakimu ya ce hadisin ya inganta bisa ga sharaɗin Bukhari da Muslim. Wa bi riwayatin li Ibn Khuzaima qala ma min rajulin kana tawaddana al-masajida babu wani mutum da ya lizimci masallatai fa shagalahu amrun rannan bai samu zuwa masallaci ba wani al'amari ya shagaltar da shi aw illatin ko wani rashin lahiya ya shagaltar da shi bai samu zuwa ba bayan ya warke sun da sai ya dawo ilama kana zuwa ga abin nan da ya kasance dori yana yi na ta masallaci illa ya tabbashbashi Allah ilaihi sai Allah ya yi murmushi gare kama ya tabbashbashu ahalo ga'ibi bi za ka nema kama wanda mutanen baƙo suka murmushi idan baƙonsu ya dawo daga inda ya tafi sun ji daɗi suna ta murna to haka Allah ka ta murna da shi lalura ta samai ya kwana biyu bai zo masallaci ba ko kwana guda to yau sai gashi ya dawo Allah na ta murna da dawowa ta wa ana abdullah ibn umar radiyallahu الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wato Abdullahi ibn Umar ya ce maza Allah ya ce sittu majalis majalisa guda shidda wurin zama guda shidda wato sittun sittun majalisul eh, abin eh, majalisul mu'min sittu majalisul mu'min shidda majalisoshin mu'mini guda mu'mini guda shidda wurin zaman musulmi guda shidda daminun alallahi ta'ala wato a'a sittu majalisa majalisa guda shidda almominu daminu Allah ta'ala muminin da ya zo wurin Allah ya lamace mai da abin da za ku ji ya faɗi ya yi masa wannan alkawari da za ku ji ma ka na fi she'in minha wa'annan majalisa eh, guda shidda ta mumini to duk abin da ya aukurin nan ga mumini Allah ya lamace an yahe mai na ɗaya fi majid jama'atin masallacin jama'a idan mutum ya zo masallacin jami'i to duk wani abu da ya faru wurin nan an gafarta mai wa inda maridin sannan mutumin da ya zanna wajen marar lahiya don ya ɗebe mai kewa abinda da ya aukurin nan gare Allah ya lamace mai janaza eh, janazatin ko wanda ya raki janaza gawa wurin sallah ko zuwa makabarta abin da ya auku ne an gafarta mai aubi baiti ko mutumin da ya ga bai da lalura waje shige gida ne ya zama ne abin da ya auku cike an gafarta mai au inda imamin muqtadin ko wanda ya fi wajen shugaba mai adalci yu'azziru yana girmama shi wa yuqiru yana ƙara girmama shi abin da ya auku ne an gafarta mai aw fi mashadi jihadin ko mahalarta wajen jihadi abin da ya auko wajen jihadi an gafarta mai kun ga mahallar shahidi namu a nan wato fi jama'a jama'ati wanda ya zanna masallaci na jama'a ya masallacin jam'i don ya yi jam'in sallah to an gafarta mai zunubi kazan mai zuwa masallaci ba wai wanda ya ce wurin hira ya yi jam'i ba wurin hira kasuwa musamman ma wuraren zaman ga 'yan mata na biyowa kamin a duka Allah ya sauwaka rawahu dabrani fil kabir wal bazar walaysa isnaduhu bidhaka wannan ba isnadin sa bane walakin ruwaya sai dai an ruwaito wannan min hadisi ma'adin ga hadisin ma'azu an rawaito wannan lafazi ga hadisin ma'azu da sanadin sahihi da sanadi ingantacce wa yati fil jihad wa ghairihi insha Allah ta'ala ga jihadi da wannan sa wannan hadisi zai zo na ma'azu da ya ambace waɗannan lafazan kun ga wannan lafazi a matani na sahihi na bi sanadin sahihin ma'azu ya ruwaito shi wa ruwaya ana anas ibn malik radiyallahu anhu kuma an ruwaito daga anas ibn malik radiyallahu anhu kal ya ce samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Na naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ji anas inna ummara buyutillah lalle masu raya masallatayen Allah can suka salla ba su salla bakin garkarsu ko bakin shagunansu ko wurin hirarsu masallaci suka zuwa kuma ahalullahi su an mutanen Allah azza wa jalla masu zuwa masallaci sallah su an mutanen Allah yi alladhina yuqarribuhumullahu ilai, wayanda Allah ka kusanto su zuwa gare shi wa a hasanar jaza ya saka musu da sakamako mahi kyawu yi ƙoƙari ka zama cikinsu. rabi da sallah wurin nan da kuka zama rabi da sallah wurin nan da kuka zama sai masallaci رواه الدوراني في الأوسط وعن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المساجد آه مسجد duk wanda ya saba manzon Allah ya ce yanzu Abu Sa'id al-Khudri duk wanda ya saba da zuwa masallaci kullun kullun alifahu Allah shi ma Allah zai saba da shi wada kallin zimce masallaci Allah zai zai zimce ka bukata ka bata faduwa bukata ka bata waduwa walakanta abba kai abadan tunda ka zan mutuna Allah Allah ka kusance shi yana kusanta ta rawahu dabrani fil awsat wa fihi ibn al-hay'a wa amma adi bin jabal radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala inna ash-shaytana dibal insan manzo Allah ya ce lalle shi shine kirkeci mai canye mutum wasan kyarkeci ko kura shanye akwai a takari amma in awaki sun ka taho da yawa ba ta ci don ba su shekawa in suna tattari in ta kama guda duka kama ta za su su duka to sai ta laɗe in ta gagarge sai ta bari sun wuce duka ta tsinki guda ita ɗai ta diba kura ta diba na ta gabi yan wasu wuce ko ga dai annan sai ta lababo ta kame ta to shi ko shedan zibal insani shi akura kirkitin da ka canye mutum in mutum ya koma shi ɗaya bai zuwa masallaci to dan ka gamawa da shi dan akura tai ka zibil ganami kamar kura awaki shi ma haka ne yake wanda abin nan ka zama shi ɗaya ka canyewa ya huzu shatal kasiyati kasiyati ita wato akura kura tana canye akuya wadda a ita ɗai wannahiyata alƙasiyata wannahiyata alqasiya wadda ta yi ita dai wannahiyata wadda ta koma gehe ta daga cikin jama'a to ita ta kura kalababowa ta canyi to shi ko shedan mutumin da ya hita ya koma shi dai ya ƙi zuwa masallaci shi ya ka dawowa shi halaka mutane sun samu wuri sun zanna baki hanya an kabarta sallah kamar a gama wata yarinya in ta biyon kallon kwakwab aka yi mata ana sallah ko da ya ga masalla ba magana a gabata mai zunubi ne ya wuce makka kuma ai wasu don sana suka zuwa a bakin hanya suna sallah don su yi kallon 'yan mata kuma 'yan matan ma sun gane 'yan matan ma sun sani wa iyakon wa sha'aba na hane ku da hita daban-daban da hita daban ku shi'abu shi'abu waɗanda su zanna nan su yi sallah waɗanda su zanna nan su yi sallah a sha'abu masalikul jibali wato hanyoyin cikin duwatsu su aka ce ma sha'abu wal maqsuda abinda aka ne da su al ibta'adu nisanta anil jama'ati daga masallacin jami'i wa tarke da'a da barin da'a shi aka ce ma sha'abu ana tuna hane ku da wannan tabi'a wa alaikum bil jama'ati na umarce ku ku cikin jami'i wal amati ku shiga cikin jama'a wal masjidi ku shiga cikin masallaci ku tai masallaci inda a masallaci wanda aka kira sallah ciki ne ku tai masallaci wanda aka kira sallah ciki ne da rawahu ahmad bin ruwayati al-ala'i ibn ziyad amma adin wa yasma minhu wa nabi huraira radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil masajid awtada lalle masallati suna da turaku masallati suna da turaku kowane masallaci yana da turaku wanda kullun suna nan babu radda zaka zo masallacin nan baka iske su ba sai illa lura ta same su ta tayya wani gari ko kuma ta rashin lahiya to wayannan turakun almala'ikatu julasa'u mala'iku abokan zaman su wayannan da kullun suna da zuntar masallatai to abokan zaman su mala'iku ganin mala'iku abbasi amma mala'iku na nan tare da su koyaushe in gabu yabtaki duhun in sun yi tahiya zuwa wani wuri ba zo masallaci ba mala'ikun ka zuwa bai dasu da kansu yabtaki duhun su mala'ikun da kansu suke zuwa bai dasu suna ta tambaya suna zuwa gidajensu wani ko lahiya yake saluna anhum suna tambaya game da su waye hosuna bi faqalihim sun tabbatar da ba su nan sai su tabe da su mala'iku suna tambaya shi wani ko yana nan lahiya yake saboda ba su ga dan majalisa ba wa in maridu aduhum idan masu zaman masallacin nan sun kai rashin lahiya sai mala'iku su kai su gaishe su kun san hadisai sun inganta mala'iku na tahowa su yi magana da mutane ba da siffan mala'iku ba kamar da kun ka gani cikin fatar majidi kamar da kun gani cikin riyadu salihin mala'ika ya zo ya yi magana da mutum ya ci abin nan ya yi mai tambayoyi ya ta yi to haka suka zuwa in ba su da lahiya mala'iku na zuwa suna gaishe su Wayan kanu fi hajata in ko wani aiki na wata lalura ta ta same su a anuhun sai mala'iku su kama musu to bayan annabi ya faɗi wannan sun makala sannan annabi ya ce jalisul masjidi abokin zama masallaci ala salasa khasalin yana bisa ga ɗabi'u uku na alheri da yake samu duk wanda ya lizimci abin nan masallaci to ya yana da wannan ahun mustafadun wato abotaka da wani dan uwa mai fa'ida kowa ka zuwa masallaci wata rana sai ya samu dan uwa wanda zai sanar da shi wani abu na alheri aw kalimatu hikima ko wata kalma ta hikima aw rahmatun muntazara ko kuma rahama wanda aka jira kowa azzauna masallaci yana jira sakon Allah na rahama ba kamar kasuwa ba kowa azzauna cikin ta Allah ya kawo mana mahita rawahu ahmad min riwayati ibn al-hayya wa rawahu al-hakim hakim ya rawaito wannan hadisi min hadisi abdullahi bin salam wato Ahmad da ya ruwaito ruwaya Ibn Luhayya ce amma shi hakimu ya ruwaito wannan hadisi ba da ruwaya Ibn Luhayya ba da ruwaya Abdullahi Ibn Salah amma duna qaulihi jalisul majdi ba da ƙarshen hadisi jalisul majdi ala salatu khisalin ba ila akhiri wa innahu laysa fi asali baya cikin asali na wanda nake cintowa wato littafin hakim wanda nake cinto waɗanda hadisai ciki ba da hakim ya rawaito wannan hadisi cikin hadisin Abdullahi bin Salam wa qala sahihun ala shartihi ma yace hadisin sahihi na bisa ga sharadin Bukhari da Muslim wato hadisin hadisi ne ingantacce wa ana abi darda radiyallahu anhu qala سمعت rasulullahi abu darda radiyallahu anhu yace samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almasjidu baitu kulli taqiyin masallaci wurin zama na duk wani mai tsoron Allah wanda duk kaga yana gudun zuwa masallaci babu tsoron Allah cikin zuciya ta baitu kulli taqiyin ay khashi'un lillahi muti'un lahu mai tsoron Allah mai da'a ga Allah wato duka wanda a haka nan masallaci wato gida ne na babu wanda ka gudun gida ne wa takaffala Allah liman kana masjidu baitahu Allah ya lamance ga duk wanda masallaci wato ya zama gida ne Allah ya lamance mai ruhi da abin nan rayuwa ingantacciya da arziki tabbatacci ne ruhi war rahama da kuma rahama arruh bil hayati sahiha duk wanda ya zama masallaci nan ne gida ne wa takaffala Allah Allah ya lamanci liman kana al-masjid da duk wanda masallaci ya zama gida ne baya jin kyamar zama masallaci shi ta zikirin Allah gurgurdon iko to Allah ya lamance mai bin ruhi bil hayati sahiha wa sa'adati haqiqa shine ruhi Allah ya lamance mai da rayuwa ingantacciya da arziki tabbatacce war rahama kuma da rahama wal jawaz ala siradi kuma Allah ya lamance mai zai hau siradi ya wuce lahiya lau ila lahi zuwa ga yarda Allah ila janna zuwa aljanna kowa ka lizamta masallaci ko yaushe ranar lahira in ya hau siradi zai yanka ne kuma bai bai hadawa wuta lahiya lau iya ka wuce shi ila janna ila lahi ila janna zuwa yarda Allah zuwa ga aljanna ko lizamta masallaci in ba ku da lokaci an gama sallah ku shiga gidanku ku zanna wayannan hirace-hirace na duniya da aka ta yi sun yawa ba su da amfanin komi ban da ɓacin mutane babu abin da aka yi kuma ku masu <coughs> hira ba ku gane ba wanda dukkan zanna da shi kai hira ka ɓaci uban wani in yatte zai yi hira da wani a ɓaci ka da shi don ka san da sani ka ba gano ya kama ma kun ta ɓacin wani in ya ta ya samu shi ko mai bacin ka da shi aka yi kuma duk a baci ka wanda an ka baci oban wani da kai kuma kowa ka ta waye kawo ma wani ba na kware na ba shi ka zuwa ya kai mu wani cewa ba na kware kake ba in kuna kama kanko kama kanko hira ma ba daɗi gare ta ba kowanku ya kama kai ne samu wuri ka zanna a kai ta zikira Allah gurgurdan wanda kaka iyawa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kai dai da subhanallah an ka lada goma a cikin wani hadisi da albani ya ce hadisi ne a sanar da subhanallah guda an ka lada ishe. to ka yi zaune cikin minti a ah, sittin awa guda kana dubu ishirin subhanallah subhanallah kana dubu ishirin da annabi ya yi bayanin irin wannan wani lokaci sai ya ce walan ya halika alallahi illa halikun ba mai halaka ga Allah sai halakaki duk wanda ba halakaki ba bai halaka don akwai irin waɗanda ayyuka ko da kwance kake kana rike da tazbaha ka kana cewa subhanallah subhanallah subhanallah kamin kwana ya kwashi ka Allah ɗaya sa abin da ka yi ya yi muku hirar nan ku zanna a yi ta ɓacin mutane to ana ɓace wanda ya kamata ba ta ɓace wanda in an ɓace ma Allah bai hankuri don akwai wanda in an kaɓace Allah bai hankuri ɓatai sai Allah ya gama shi daga munai Allah na da mutanen da bai hankuri a taɓa su akwai wanda ya ka hankuri a taɓa su taɓi ɗan kaɗan in an ka yi mai yawa ya yi hukunci amma akwai wanda ko taɓi kaɗan bai bari a musu don suna biye da shi kuma ba su bari a taba gehe ne a saba mai da yarda su ba su yi ba su ma gudi boye ko bayyane da boye da bayyane tsakaninsu da Allah su ji da ɓoyensu da bayyanensu cikin jama'a da wajen jama'a to wa abba ba ce an ka zanna wurin hira kowa sai an ta wani lokaci ma har da Allah sai an bata don sai an yi mai habaici ah. to inda mutum zai zana cika jiyowa ne mota an ka bashi <laughs> masu wahala daban masu cin daɗi daban wai Allah shi kawo habaici Allah na yabba wancan wai shi Allah bai san shi shi kawo wahala ba sai yabbawa ne kuma wataƙila in ka tambayi yana ce ya san Allah ka bai to Allah ya bawa ba amma kaji yana habaici to ta yadda Allah ɓaci aka yi hira ta yawa har da shi ba a raga ba Allah ya gafarta mana shi mana jagora ya sa mu kyakkyawan ƙashe ya sa aljanna makoman mu wannan hadisi rawahu dabrani fil kabir wal awsat wal bazar wa qala isnaduhu ya bazar yace isnadu wannan hadisi isnadi ne mai kyau wa huwa kama qala mai littafi yace kuma wanda bazar ya fadi haka nan hadisi ne hasan qala rahimahullahu ta'ala mai littafi yace wa fil babi ahadithun gairu ma zakarna gairu ma zakarna cikin wannan babi akwai hadisai banda waɗanda da baka ambata akwai wasu ta fihi intizarin sala hadisan da asaura za su zo babin jiran wata sallah in an kare wata ya an ka kare wata sallah a jira wata to wannan babin sauran hadisan za su zo insha Allah ta'ala kuma da ƙarshe wannan babi nan za mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 ya khaliki ma za a ƙulu wa an ta mutalawa ala shakawaya wal annati ya khaliki ma za a ƙulu wa an ta ta'alamu ne wa ta'alama hajjati wa shikati allahumma ya mawada a kulle shakawa wa ya sami a kulle na jawa, wa ya da kulle balawa wa ya alima kulle kafiya wa ya kashe kulle baliya wa ya man yamliku hawa ijasta'ili wa ya alamu da ma'irar samitin na dawoka du'a manishar da faqatu wa dawfa harkatu wa qalla hilatu du'a al-ghuraba al-muddarri alladhina la yajiduna laka shawaan fihi illa anta ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin ya allah muna roƙonka allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana dukkan gunubban allah ka ƙara mana imani da lahiya allah ka warkar da mu ga dukkan ciruta allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka warkar da bayinka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita ka gusar da shiruta da rashin lahiya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗiya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makomanmu da albarka sunayenka ka shirya mana iyalin Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu kuma ka sa aljanna makoman mu tare da su ya Allah ka shirya muka shirya ɗaya da zuriya waɗanda ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ilawa mulkiyama ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka kiyaye mana su ya Allah ka rika mana su da suna sunayenka ka tausaya mana ka tausaya ma ɗaya da iyali da zuriya Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kama mana tarbiyyar su. Allah ka kama mana tarbiyyar su. Allah ka sa musu albarka Allah ka sa su zama na natsuwa ido gare mu ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu kakka bari ko gudansu ya dan hitina gare mu Allah ka shirya mana su dukkan su Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka buɗe kwakwalwar su ka ƙara musu basira Allah ka buɗe kwakwalwar su ka ƙara musu basira Allah ka buɗe zukatansu ka ƙara musu son karatu da ibadarka saboda albarkar sunayenka ka tusaya mana kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka kai manya-manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka kai manya-manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka kai manya-manyan baradin musulunci da su masu tsoronka saboda albarkar sunayenka ka sa musu albarka Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ga sunan mun baka ajiya ko muna nan ko ba mu nan ka aje mana su ya man iza usudi ashia hafizahu ya man la wa wada'ihu ga ɗaya da iyali da zuriya nan man baka riko Allah ka rika mana su man baka hako Allah ka hake mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka su. da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka shiga ko da dare ko da rana Allah ka ba mu kariya ka ba mu cikakken tsaronka ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka maza da mata yare da manya Allah dukkan su Allah ka kare mu daga sharorinsu duk wanda ka san manawa te sharri gare mu Allah kai mana maganin su Allah ka yi muna maganinsu Allah ka haɗa kanmu ka zaunar da mu lahiya duk wanda ka san manawa ta ya rutso ya warga zama Allah ka wace shi ka wace al'amari ne Allah ka wace su ka wace alamarinsu. Allah ka haɗa kanmu ka zaunar da mu lahiya Allah ka haɗa kanmu ka zaunar da mu lahiya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka taimaka mana Allah kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su saboda rahmaka ka tosaya mana kwakwalla mana shiri Allah kamar sai gare su Allah kwakwalla mana shiri Allah kamar sai gare su Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah kwa hirgita ma Allah ka hirgita su duk wanda addani ya su walakanta ma Allah ka walakanta su saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana Allah yadda kake hada mu ga ayyuka alheri ka hada mu cikin aljanna Allah dukkan ma Allah ka hada mu cikin aljanna dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata wayanda aka yi da wayanda za a yi Allah ka gafarta musu Allah ka shirya musu ɗiyansu ka gafarta musu Allah ka shirya musu matayensu ka gafarta musu Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka tosaya mana ka ansa mana yau. bayin ka musulmi waɗanda duk ba su da lahiya ya Allah ka warkar da su ya Allah ka warkar da su bayin ka musulmi waɗanda ba su da abinci ya Allah ka ba su abinci bayin ka musulmi waɗanda a cikin tsoro da hirgita Allah ka amintar da su bayin ka musulmi da a cikin tashin hankali Allah ka kwantar da hankalinsu bayin ka musulmi waɗanda ka jarraba da bashi ka ba su abin biya kuma ka taimaka musu su biya Bayan ka musulmi yara matasa da manya waɗanda 'yan kasuwa ka ba su jari Allah ka ba su jari har da waɗanda ba 'yan kasuwa ba Allah mai she su 'yan kasuwa to kama kasuwanci su nemi halaliya ka ba su dama su nemi halaliya don albarka sunayenka da sabobinka maɗaukaka dukkan bayinka musulmi Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro mu duka Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu Allah ka kare mu ka kare mana addininmu Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu Allah ka kare mu ka kare mana lahiyarmu Allah ka kare mu ka kare mana rayukanmu saboda albarkar sunayenka Allah kada ka walakanta mu Allah kada ka tozarta mu Allah kada ka samu wuta Allah kada ka samu wuta ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam